ma'arin fari shayi jama'ar mu mu sha shayi ta cika ga 'yan shan shayi duniya juyi juyi zafi ai sanyi yau rumfar mai shayi ta cika sai dai labari rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi wani zaka ga ya zauna ba shi da aiki sai gulma wani ko in har ya shigo cikin rumfar sai ya rigima ta leƙo ta koma a cikin sai da gogarma a rumfar mai shayi ta cika sai dai labari mai shayi irin fari mai shayi irin fari mai shayi irin fari mai shayi wani za Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Ina kwana. Ina kwana. Lafiya. Ya gida. Lafiya lafiya. Ya maman taki. Lafiya ta kula ita ce mata ayyuka wanda tace in zo in sai mata kosai. To na nawa? Na ɗari uku. Jamila sa mata da Allah kosan ɗari uku. To. gashi gashi yau a ah, ba da Allah ji karba a a ki kai mata ki ce ina gashe ta to za ta je yawa nagode mm-hmm. gashi ah, wannan kudin ya'u ne da kuma garba sannan in ji bala kafinta ya ce in kai mai na ɗari uku to shikenan zuba mai mana mm-hmm. Yawwa, sannan in na kai masa zan bi sai na karɓo wayana a gurin caji. Kai, yanzu kina nuhin cajin ga sai da ya kwana can? Kai, Allah Ubangiji ya kai mu lokacin da shugabannin ga za su gyara mana abubuwan kasan ga. Amin dai. Hmm. A ce wuta da ruwa ya zama abu Sanni da zuwa babu Shatu. Kai. Amin wa alaikum assalam. Shatu, ni kawo ki wajen sana'a Me sai. Amma dai na ce miki kar ki kara zuwa wajen sana'a na ko. Aba me sai? Dan Allah dan Annabi ya kike yin irin wannan kisa kiran ki mana in. Hmm? Kina ta zazzare min idanu saboda Allah da Annabi kin kin tsatsare ni da ido ya zan yin gaya miki abin da ya kawo ni. <laughs> Salamu alaikum baban barakatu. A dan gwari. Kai ne tare da Sama'ila. Wallahi awa mira ina kwana. Ina gajiya. An tashi lafiya. Alhamdulillah. Ya gida kuma. An fito kenan. Wai ko Sama'ila ya jikin gayu da kwatan dai ya ji dama. Ai mama Amira. jikin gayu sai dai a gode wa Allah domin jikinsa ya yi tsamari wallahi amma dai shekaran jiya likita ya sallame shi ko dan ma har ya da gida wallahi alhamdulillah ba shi lafiya Allah ya kara afuwa amin saboda amin amin ah, ba bani ko shi na dari biyu to shikenan assalamu alaikum Allah kallah ya kai ni wa alaikum assalam a shi ka yaji ka san ni akwai ni da gwendele kai ka damu Ku ta ki zuba yajin. To na gode dan gwari. Yawwa. Salamu alaikum. Kai. Salamu. Welcome ku je gida. Ayo. Salamu. Yalla ba mu shayi ni da salamu haɗin kurtumu da biredi a kawo da ni. ma haɗin kurtumu za a yi min. An gama dan gwari. Mai kosai don Allah, don annabi ki haƙuri. Wala duk abin da ya faru tsakanina da ke wala duk sharin shedan ne. Ai ke ce shedan din. Don Allah ce ki tashi ban son ganin ki. Don Allah, don annabi, don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, don Allah ki ya haƙuri. Sallallahu alaihi wa sallam, mm, sinto an yi an yi musulunto. Ki haƙuri ki yafe mini. Zan yahe miki saboda Allah. To, amma daga nan ba wata alfarman da zan kare miki. To ko ke fa kawata saboda Allah kawalli dan <laughs> sakiran mana. <laughs> Ni ko sai na ce ba? Kika ce me? Cewa ne yaushe za ki koma dashin nawa. Shatu. Amma yanzu gani gama gaya miki cewa ba wata alfarman da zan kare miki. Wallahi Shatu yanzu gama sai in fasa wancan ma yafi. Ah! Tashi ki ta hidan Allah. Dole ne sai na shiga adashin? cintu cintu Allah yi cuta da ci wallahi albishirin kaɗan gwari shatu ba kujiba ba fa a gaya maka abin da ya fi haka ma za a gani ka ga wannan ƙaramin tabi'anto ana haka wallahi ko amadu ai kwanaki Allah ne ya kwace ta a hannun wasu mata wallahi da ba ƙaramin shakin duka za su yi mata ba kalla Me kuma ta musu? Mala boye baka da labari? Ai kwanaki ta je wani gida wanda gidan mutanen Khadija ne. Wai da zubin ta zo ta musu wannan gutsuru tsoman. Ai ko suka kama ta suka mata dan banzan duka. Kai! Ka tuna mun ai. Da kai magana Khadija sai ka tuna mun maganar da muka yi da Baraka. akan yanayin tsare-tsare da suke yi da shirye-shirye yadda za a wayarwa da mata kai saboda wannan zaben insha Allah duk wani abu da ake tunanin matsala ne sai an karkatar da shi rai kuwa to ai kaga ko ni nan ma shekaran jiya mun haɗe ta Khadija kuma ta mun bayani ta gaya min cewa a wannan karan sun fito da sababbin tsare-tsare da manufofi wanda insha Allah aka bi su za a samu duk nasarar da ake da bukata wacce ma ba samu a baya ba wannan shine na da kai mitisiya ko ba ka bani tabbas ya rage namu mu tsaya mu karatun ta wajen tantancewa da zaɓar waɗanda suka cancanta su zama su shugabanninmu wannan shine kawai ba kalla tsare-tsaren ne ba sani ba Khadija nan fa kun san yar gwagwarmaya ce mm. Mm. kuma ta yi tarika bila garin gurin wayarwa da mata kai ko ba haka ba mm. kan illolin sai da me katin zaɓen su duk kusan da wannan wannan haka ne amma sai da suka ja hankalin matan akan muhimmancin yankan katin zaɓe to yanzu ba gaci kuna gani eh, zaɓen kanana mai hukumomi ya zo ba sai in ga maka wanne su ne muhimmanci wanda sun fi kusa da jama'a kaga ka shi ne mafi haƙi ko kun ga kenan jama'a wannan zaben shine wanda ya kamata jama'a su mai da hankali domin su zaɓi nagartaccen shugaba gaskiya ne idan jama'a suka zaɓi nagarta za su girbi alheri mai tarin yawa. Wannan su ne sababbin shawarwarin da suka je suka ɗauka domin wayarwa da al'umma kai musamman mata a nuna musu muhimmancin zaben mai shugabannin ƙananan hukumomi da kuma kansulolinsu domin sun fi kusa da al'umma ko ba haka ba. Ai ina ɗan gwari. Ga wani nan. Albishirinmu baki ɗaya. Eh. Ai wallahi azimu daga yanzu duk mutumin da ya fito aka ce wai yau wannan ɗan takara ne. sai mun baje shi a faifai na farko mu gane waye shi na biyu me ya taɓa kawo al'ummar kafin malam na ci gaba kowace irin gudunmuwa ya bayar lokacin da ake gudanar da wani abin alkhairi a kafin malam muddin mutum ba shi da ɗaya daga cikin wa'annan nagartar to billahi azimu ko kai ne ko kai ne ko ni ne ko ma waye sai dai ya haƙura ya ajiye mu nemi cancanta mu zaɓa tabbas amadu wannan ya rage namu mu tsaya mu yi karatun tana su wajen tantancewa da zaɓar shugabanni na gari waɗanda suka dace to ga amadu wannan shi ake ciwo zaben cikin gida saboda ina mai tabbatar muku a wannan karan hmm. ba ruwan da wani uban gida a siyasance gaskiya ne ko ba haka bane gaskiya ne sulaima haɗin farme shayi na da ababan mamaki da akwai kuma yan ƙarya dangin gagi zaga koki rumfar mai shayi shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi da akwai kuma yan kore masu rabu na munafurci akwai kuma dolaye gwanaye fannin shashanci kai a rumfar mai shayi akwai ji da wulaƙanci a rumfar mai shayi da masu ƙaunar zalunci kuma ga wasu sai naci ga wasu nan ba sassauci rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi da akwai 'yan soyayya da ba sa son ai hamayya da akwai 'yan soyayya